assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ana ba da haƙuri wanda zai saurari wannan track ɗin sakamakon an samu ɗan matsaloli kaɗan wanda ba a ɗauka daga farkon karatu ba an samu matsalan minti biyar na karatu a yi haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Tana ta uku har aka ci galba akan musulmi ya kashe mutum saba'in suka yi shahada daga cikin musulmi sannan daga ba musulmi suka ci galba a kansu to abu sufiya ne ya jagoranci wannan yaƙi ɗin kuma ya zo yana wa musulmi dariyan gayya ina musu dariyan cewa yawmun bi badrin wal harbu sijal mun rama abin da kuka mana a ranar badar a yaƙin badar dama yaƙi haka yake sijal yana jujjuyawa ne yawmun laka yawmun alaik wataran wato kai nasara wata ran kuma ai nasara a kanka amma a wa makka ya tsorita tun kafin a zo saboda haka ya musulunta manzala sama ya ce duk wanda ya buya a gidansa kuma kar a taba shi to haka na aka shiga garin da yaƙi mutane suka dinga gudu wasu ana ba su amana sun shiga masallaci ko gidan abu sufyan manzala ce duk wanda ya maida takobinsa a cikin kubensa ya amincece ne kamar da ka cikin gidansa to a dale ka ka riga ka yi saranda kenan shi ma ba a taba shi to ka duba garin makka da ƙuraishawa suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin madina ba tare da yana son barin garin Makkan ba dama kuma tsoron da suke yi kar ya mallaki garin makka suka kore shi amma ma'ubanzala su sama Allah ya dawo da shi kuma ya mallaka masa wannan garin ya zama garin musulunci shi yake iko da shi to dama haka addinin musulunci yake ci gaba a hankali a hankali za a iya samun matsala a farko amma idan aka jure aka ci gaba da tafiya nasara kuma tana nan gaba to aka kai wannan yakin a wannan shekaran ko a wannan ranan mutum dubu biyu suka shiga musulunci mutum dubu biyu daga cikin ƙurayshawan makka wanda da suke yaƙin allah sallallahu alaihi wasallam kuma da su ne aka tafi yakin hunain daga makka ba a koma ba aka tafi hunain aka je aka yaƙi da mutum dubu goma sha biyu kenan an samu ƙarin mutum mutum dubu biyu to a ranan bayan an ci garin makka da yaƙi washe gari mazala sa ya faɗi wata magana in ji abu shuraihin ya ce ya ji mazala sa ya ƙulu ƙaulan yana faɗan wata magana da ina so ya ƙarfafa maganan sai ce sami adhu uzunaya kunne na biyu sun ji magana wato ba wani ne ya gaya masa don sahabbai wani lokacin sukan ji hadisin wajen wani sahabi wani sahabi sai ce musu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kaza in sun tashi kawai sai su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ba za su faɗi sahabin ba ba sai sun faɗa babu bukata don sun yadda da shi ba bukatan su faɗe shi bare a bincike a kansa wannan shi ake ce masa marasilu sahaba kuma hadisi ne ingantattu min hadisin Abdullah bin Abbas galibi ba ya ji su bane da kunnes haka na hadisin Abu Huraira hadisan su Abdullahi bin Umar da sauransu ya ce sami'athu uzunaya kunne na guda biyu sun ji maganan wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta haddace magana ta kiyaye kunne na ya ji kuma kwakwalwa ta tariki nan sai ce zuciya ko ma'anar sun zabani eh, hankali ne mai rike abu ko zuciya wani lokacin ubangiji ta sai faɗi zuciya a hankali ko hankali a muhallin zuciya kamar da ake haɗa magana shine da hankalin mutum da zuciyarsa wuri ɗaya suke ga in baka da zuciya baka da hankali saboda haka kenan hankali shine na'uran da take cikin zuciya din kamar memory ɗinta wanda yake rike abubuwa to in babu zuciyan kuma ba za a samu inda memory zai zauna ba kamar handset ne in ba handset din zaka memory ka zai aiki ba zai yi ba saboda haka hankali da zuciya ita ce mai rike ilimi ita ce mai fahimta mai kiyaye abubuwa yasa Allah ta ce za a tambayi zuciyar mutum ko inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul da jinka da ganinka da kuma zuciyarka za a tambaye ka ranar alfiyama. Ita saboda haka sai ce wa wa'ahu qalbi zuciyata ta kiyaye ta haddace zuciya ne mai haddace karatu an tambayi abdullahi bin abbas bima adarakta al-ilma da me ka samu ilimi yace bilisanin sa'ulin wa qalbin wa'in da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya mai kiyayewa da shi na samu ilimi ka zama mai yawan tambaya tambaya mai amfani ka zama mai riƙe abin da ake gaya maka to za ka samu ilimi sai ce wa absaratu ainaya kuma idanuna guda biyu sun ji wannan karatun ai sun gani wato sun ga abin da manzo Allah ya faɗa me yake nufi kenan a gabansa aka faɗa wato babu hijabi tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kariya gashi dare da ji yanzu in ka ji abu a rediyo ko a handset ko a kwamfuta baka ga mutumin kaga idon ka bai gani bai ji ba kunyanka ne yake to amma ya kiri-kiri a gabansa aka faɗi magana wannan don ya karfafa maka magana saboda maganan da aka faɗa a gabanka ta fi tasiri fiye da wanda ka ji ba a gabanka aka faɗa yanzu bari ma misali wani zai zo a wurin zai zo ya karatu ya wa'azi a ta kuka a ta kuka a wurin karatu amma da za ka ɗauki kasa ɗin ka kai wa wani kuma bai zai kuka ba saboda tasirinsa kana tare da mai karatun ya fi akan wanda shi kuma jiye ko kuma karatun ya shige shi ya masa tasiri ya canja masa halayensa saboda a gaban malam din yake yana jin karatu, amma in kaset aka sa masa kila bai zai masa wannan tasirin ba in ka zo ka zauna inda ake karatu sai ka ji imanin kai yana karuwa imanin ka har a tashi amma inda kaset ne zai karun amma bai zai kai ga kamar a ce a gaban ka ake yin abun kana gaban malamin ba to shi yasa nan yace ido na ya ji abun da ya ga abin da manzon Allah ya faɗa ma'ana a gaba na aka yi wannan magana ma'ana ba sauti na ji daga nesa ba sai ce wa absaratu ya hina takallama bihi ido na ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya magana ya faɗi wannan magana shine lokacin da ya magana da wannan magana lokacin da ya faɗe ta hamidallah ga abin da yace hamidallah manzon Allah ya fara da yabon Allah ne wa asna alaihi kuma ya yabe shi duk ma'anar sa ne hamida da asna duk ma'anar sa ne so da haka manzon Allah kafin yayi magana ko ya fara khutuba sai ya yabi Allah subhanahu wataala in ya yabe shi sannan sai ya ce amma ba'du sannan sai magana wannan kuma don ka karkato da hankulan masu sauraro da za ka zo mutane suna tare kawai sai ka fara magana ka kawai to wani bai ji farkon maganan ba sai ya zama tsakiyan dai ji ko ƙarshen amma da mutane sun taru sai ka fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la har zuwa karshe sai kaga kowa hankalinsa kuma ya dawo wurinka kafin ka gama wannan muqaddiman ne bon Allah kowa ya fiskance ka saboda haka sai ka faɗi kuma sakon da kake son ka faɗa amma ka kawai babu hikima ka zo wurin mutane za ka yi nasiha kawai kai tsaye kawai ka fara nasiha to ai baka dauko hankalin su ba tukun zuwa gare ka sai zama wani ya ji farkon maganan wani kuma bai ji ba kuma bai zai fahimce ka ba saboda haka manzo Allah sai ya fara da yabon Allah subhanahu wataala thumma qala sannan sai ya ce inna makka taharramaha Allah makka ubangiji ta'ala shine ya haramta ta ya haramta ayyaki a cikin ta ya haramta kuma a tsinki wata bishiya a sare wata bishiya a cikin garin makka ko a tsinci wani abin nan a yanke wani ciyawa a cikin garin makka ya haramta wannan ne ma'anan harama ta zama harami ba za ka je ka yaƙi a cikin garin ba ko da kafurai ne a garin sannan ba za ka ainihin yanki wata ciyawa a cikin garin makka ba sannan kuma ba za ka sare wata bishiya ba kuma ba za ka farauci abun farauta ba ko da ka ga barewa ko gada ko baru yana bin ka a baya babu mai shi ba za ka kama shi ba haramun ne sai ce walan tuharrim hannasu walan ha annas mutane ba su haramta makka ba me ma'ana wannan magana wai makka ba kuma mutane ne haka kawai hasashen su suka ce ya kamata kar a yaƙi a makka ba ko bai kamata ana kama abun farauta na makka ba ko kar a sare bishiya a makka ba a'a an haramta ta ne da wahayi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba wai kawai maganganun mutane ba ne ba kitabun ra'asi ba ne a shaci magana a faɗa ta ta yawo har a ɗauka kuma haka abun yake don kawai wanda yawa zai kaji an tafi cewa haramun ne to wannan ne wani ne bayani wannan ya tafi babu aya babu hadisi a kansa <coughs> to maka ba irinsa ba ne ubangiji ta ala shi haramta makka da wahayi shi yasa ya ce walam tuharrim hannas mutane ba su haramta makka ba Allah ne ya haramta garin makka garin makka ya zama harami wasu abubuwa na halal ne da zaka iya a wani garin amma a makka kuma haramun ne ka yi su kamar kama abun farauta ko kuma wato ainihin yin yaƙi ko makamancin wannan anan yace walam tuharrim hannas ko walam yuharrim hannasu ne annasu mace ne ko namiji namiji muzakkar ne ma'ana lafazi ne muzakkar in ka ce annas mutane to kawai aka ce walan tuharrimha nas kenan da aka mata a ce walam yuharrimha annas za a ce harrama nas tamam yasa aka kawo ta'un aka ce walan tuharrimha nas kaman mace saboda me saboda jam'u taksir ne jam'u taksir jam'u taksir ya halatta kai ta'anisi ko tafkiri, za ka ce ƙalan nasu ko ƙalatin nasu kowanne halatta ka na, amma bara ka ce qalatil muslimuna ba ko qalatil mu'minuna saboda jam'u zakkar ne salim sai dai qalal mu'minuna kaga qad aflaha al mu'minun ba za ka ce aflahat ba saboda jam'u zakkar salim dole sai dai abin nan ka tafi da shi akan namiji to amma eh, jam'u taksir wanda bai da wawul jama'a a jikinsa bai da abin nan wawu na jam'u taksir wannan ya halatta na na jan muzakkar salim ya halatta ka mai da shi ta'anisi ko tafkiri kamar bangi ta ce qalatil arabu amanna kaga al arab jam'u taksir aka ce tilka rusulu faddalna ba ba ce ulaika rusulu ba tilka aka mai da shi kamar me mace qalat lahum rusuluhum qalat lahum ba ce qala lahum kuma rusul maza ne ba a yi ma annabi daga cikin me mata wa ma arsalna min qablika illa rijalan amma ka ce qalat lahum rusulun saboda jam'u taksir ne shine jam'in da aka canja mufradinsa ya bada adadi mai yawa kaga ar-rasulu to da aka ce ar-rasulun to shi jam'u sa sani amma ka ce ar-rusulu kaga an cire wawun an canja me an canja mufradinsa to shi yasa na aka ce walan tuharrim hannas maimakon walan yuharrim hannas ba kuskure bane daidai ne saboda annasu jam'u taksir mufradinsa al'insan. insan yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira an yasfiqa fiha daman ya zubar da jini a Makka. wato sai ace ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira wato ba abinda da zaka haɗa mutum da shi ka tsorita shi kamar ka haɗa shi da Allah da kuma ranar lahira shi ma da yawa maza Allah yana faɗa wannan magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu falyukrim jarahu falyaqul khairan aw liyasmut ko ne sai an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai a faɗi ka wanda imani da Allah da ran lahira imani da Allah zai sa ka ji tsoron Allah imani da ran lahira zai sa ka ji tsoron azabar ranar lahira to sai ka dena abu ko kuma kai abu to shi yasa anan aka ce fala yahillu limri'in ba halatta ga mutumin da yu'minu billahi da ya imani da Allah wal yawmil akhir da lahira an yasfiqa fiha daman ya zubar da jini a garin Makka ko da ko ta hanyar yaƙi ne zai ce akwai kafurai a Makka bari mu je mu yaƙe su baya halatta Makka an haramta yaƙi a garin Makka shine ma'ana an yasfiqa fiha daman babu yaƙi to amma idan mutum ya yi laifi sai ya gudu garin Makka fa ya laifin kisa kamar ya kashe wani a wani wuri sai gudu garin makka don kar a kashe shi saboda an ce kar a zubda jini a makka wannan zai cece shi ba zai cece shi ba kishashi za a yi wannan yana zaman kansa ne ko barawo ya gudu ya shiga garin makka sai a yanke hannunsa ba zai hana a yanke hannunsa za mu zo ƙarshen wannan hadishin zai wannan bayani ya ce abun nan an yi sika fiha daman baya halatta wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a garin makka ma'anan ya yaƙi a garin makka ya yaƙi kafurai wala ya abida biha shajara kuma ba dai tsinki bishiya ko ya yanke bishiya a garin makka ba sai dai kai ka dasa bishiyar bishiya a tsaye ga haramin makka ka je ka ce za ka sare ta baya halatta shine ma'anan ya abida ai la ya qada'uha bil mi'bad wa huwa al'adatu kal fa'si eh, ba ba yanke shi da mi'bad shine wani abun sara ne kaman gatari kama a ce gatari ko magirbi to ba za ka je ka kama da wani karfe ko adda ne ko wuka ne ko gatari ko magirbi ko fatanya ka kama saran bishiyoyi a maka ba haramun ne shi ma'anar layi ubadu shajara layi abidu fiha biha shajaratan ba zai sare wata bishiya a gari maka ba to ta wani ya ce to ai an ce kar ba za a yaƙi a garin maka ba haramun ne kuma in ka imani da Allah da ran lahira kar to ya manzo Allah sa sama shi kuma je yayi da shi da sahabbansa suka yaƙi kafurai har suka ci garin har yasa a kashe wasu yace ko sun makalkale da rigan kaba a kashe su kuma aka kashe su wataƙila ya ce ah to manzon Allah ya yi kuma a ce a haramta to sai manzon Allah sama ya ce fa in ahadun tarakkasa li qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani daga cikin musulmi tarakkasa sai ce a ah, akwai sauki a cikin al'amarin ai zaka iya yi shine ma'anar tarakas liqitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah yayi yaki a garin Makka a shekara ta takwas to idan wani ya zo ce muku ya zaka ce haramun ne alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a garin Makka to manzon Allah sai ce faqulu ku ce masa inna Allah qad adina li rasulihi Allah subhanahu wata'ala yayi wa manzon sa izini yayi yaki a garin Makka walam ya azallakum ko kuma bai muku izini ba ko sauran musulmi shikenan magana ta kare kaga wani ya zama khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hukunci ne da shi kadai aka bance shi da shi an halatta masa ya je shiga garin makka ya yaki kafurai halal ne amma wani daban ko bai isa jagoranci yaki ya je garin makka ya kafurai ba a sai akwai hukunce hukuncen da manzo Allah ne kawai aka halatta wasu misali auren mata sama da hudu ba mai yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ko ka aure mace ba waliyi daga sama aka daura aurensa da Zainab ko mace ta zo ta baka kanta kawai ka ce na karba baka isa ba amma manzala sa suna isa ka ko ba sadaki manzala ya halatta mace ta zo ta bada kanta babu sadaki kuma ya aure ta sai dai bai taba yi ba duk matansa sai dai musu sadaki tare da cewa an halatta masa saboda haka kenan wasu hukunce hukuncen ya halatta manzon Allah ya kai kuma bai halatta ba to amma ba a da'awar cewa wannan abu ya keɓanci manzala sa sama sai in kana da hujja in shi yayi yace ko kuma haramun ne shikenan ya keɓanci manzala sa sama amma in bai hana ba to asali shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi kyakkyawa ya tabbata muku ga manzala sa sama duk abin da yake halal ne a sa to mu ma ya halatta a mu in mutum yace ai wannan sa ne sai mu je kawo dalili shine don asali shine abishi an ce wa Allah wa rasul in ka ji wannan wurin shi kaɗai ne kar a bishi a nan to akwai dalilin da ya nuna kar a bishi shi alƙur'ani ko hadisinsa ba shi yasa manzala sama ya ce Allah ya mini izini ne ni in yaƙi mutanen makka a wannan shekara walam ya azallakum ku kuma bai muku izini ba ku sauran musulmi saboda haka sai ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku sai ce wa inna ma azina li sa'atan min naharin ni kan ya mini izini ne wani ɗan lokaci na yini na yi wannan yaƙi ne. sun ma'adar ha a yawma sannan yau kuma sai zama haramun ne a yi wannan yaƙi a garin makka ka hurmati bil ams kamar yadda jiya ka duba kafin za sa sama ya zo jiya kenan haramun ne yaƙi a garin makka yau kuma yau ne ranar fatau makka ranar yaƙi a makka an halatta masa to gobe kuma haramun ne haramcin ya dawo sannan a ran da yakin ɗin sai ce sa'atan Minna Hari, wani ɗan lokaci na yini kenan ba duka yinin ne ko ya zo a riwayan abin nan eh, imam ahmad fil musdad an amri bin shu'aib an abihi an jaddihi yace min tulu'i shamsi ila al wato daga fuduwar rana ne zuwa la'asar aka halatta masa yakin kuma iya wannan lokacin ya ci garin makka da yaki gaba daya daga huduwar rana zuwa la'asar kawai inuwarka ta kai daidai tsawonka to kenan daga bayan la'asar din nan haramun ne kuma kai yaƙi a garin makka kaga dama ya tsara abunsa ya halatta manzo Allah sallallahu amma ya haramta wani saboda haka a har duniya ta tashi makka haramun ne ka je kai yaƙi shi yasa yace sun ma'adat hurmatuwa sannan haramcin yin yaƙi a makka ya dawo al-yawma yau ran da yake maganan nan shine washe garin yaƙi a makka an yi yaƙin yau washe gari ne ya faɗi wannan magana yace to yau haramcin ya dawo ka hurmati habil ams kamar yadda jiya kafin a yakin makkan ta zama haramu saboda haka yanzu yau ma haramcin ya dawo sai kuma yace wal yuballighi shahidul ghaiba wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan shikenan sako ne manzo Allah ya faɗe shi yace kuma a isar ana ta isarwa kuma mu ma gashi a zo wurin mu wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan to a anan mazala ta sama abubuwa guda biyu ya faɗa a hadishin nan ya yi magana kar a zudda jini shine mai kar a yaƙi sai kuma ya magana ba a yanke bishiya a makka sai kuma ya ce to ni yanzu an mini izini in wani ya zo ya ce to ai manzala ta sama ya yaƙi a garin makka sai ce to ku gaya masa ni an min izini ne a lokacin an halatta mini daga ba aka sake harantawa daga yanzu ba wanda ya halatta masa to me aka halatta masa yakin ne ko hadda yanke bishiya kaga shi ba magana a kansa ma to tun da ba yi magana a kansa ba to yanke bishiya ba halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai taba bishiyoyin makka ba su din kam haramun ne har manzon Allah sallallahu alaihi shi ma haramun ne a kansa ko a gare shi ya taba wa'annan bishiyoyi? kenan yakin ne aka halatta masa zudda jinin kafurai a garin makka amma ba a halatta masa yanke bishiya ba a ƙarshen hadisin kamar yadda bukhari ya ruwaito sai aka cewa abu shuraihin ma ƙala amru ne amru bin sa'id ya faɗa shi rawin hadisin kenan sai ce ƙala ya ce ana alama minka ya aba shuraihin da ya gaya abu shuraihin wannan hadisin sai ce abu shuraihin na fi ka ilimi na fi ka fahimtan wannan hadisin domin hadisi yana cewa la yusfaku fiha daman la yusfaku fiha daman ba zai zubda jini ba to kaga daman din nan nakiratun ne fi siyaqi annafi yufidu me al'umum kenan kowane irin jini ba za a zuwar ba ko da wani ya kashe wani ya shiga garin maka ba za a kama shi a me ba shine zahirin hadisi yanda ya nuna in ka fahimci haka to baka fahimci hadisin ba wajen amr bin shay yasa ce na fi kam ilimi to shi yasa sai yace shi sai yace la yu'izu asiyan a wata riwaya la tu'izu asiyan makka ba ta kare mai barna mai sabon Allah idan mutum da sabon Allah za a kama shi a yi maganinsa shi ne ma'anar la tu'izu asiyan don ubangiji ta ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim kai ko nufin makka kai da barna Allah ta'ala ya ce sai ya dandana maka azaba kaga idan kai nufin sabon Allah baka aikata ba to sai a yafe maka in ka bari don har a baka lada da ma amma makka in kai nufin za ka saɓi Allah ma ka yi laifi sai dai in ka tuba amma wani saɓo Allah kai niyan ka yi sai ka fasa to baka da alhaki amma makka kuma bangi ta ce duk wanda ya nufin ya je wani zalunci ko barna a garin makka Allah ta ce za mu ɗanɗana masa azaba sai dai in ya tuba Allah ya fi masa saboda haka sai ce la tu'izu asiyan wala farran bidamin ko wani wanda ya gudu da jini a ce mutum ya zudda jinin wani ai an ce maka ba a zudda jini sai ya gudu ya je shiga garin maka domin kar a kashe shi kar a yi kisashi don tsoron kar a yi kisasi a kashe shi a ɗauki fansa sai je shiga garin makka to ko ya shiga garin makka bai tsira ba ana tsaye da haddi a garin makka amma yaƙi ne ba a yi a garin makka shi ma dan wala farran bidamin wanda ya zudda jini wani ya gudu wala farran bi harba wala farran bi harbatin haka nan wanda ya gudu da abun sata shine ma nan harba ita ma makka ba ta kare shi sai a kama shi a yanke hannu kaga an zubar masa wani bangare na jininsa kama shi a yanke masa hannunsa za a tsayar masa da hajji ko kuma ya zama ma'anarsa alfasad wato wanda ya gudu ya shiga garin makka da barna don ya yi barna shi ma ba a kyale shi amma wasu daga cikin ma'anar suka ce alhurba shine alfasad bi dhammil kha'i alkhurba barna amma alkharba kuma sata ruwan ta zo da alkharba kene idan mutum barna ya je yi a garin makka za a yi maganin sa kamar yadda da suka je suka kama rusa ɗakin kawa suna yaƙi ko kuma haisamaniya suka je suka shiga garin makka da yaƙi suna ta kashe jama'a har kaba wannan sai a kama su a dinga kashe su a dinga kashe su domin sun shiga da barna ne dole ne shiga da barna kuma dole ne a yi maganin wannan barna ne amma musulmi akan kansu ba za su shiga garin makka da da yaƙi ba wannan hadisi yana nuna mana falalan garin makka gari ne mai daraja an haramta wasu abubuwa a yi a garin wanda kuma wasu garuruwan kuma halal ne saboda makka shine garin da allah ta'ala ya fi so manzo da sama da ya zo fita garin makka ya tsaya wani wuri ya ce wallahi innaki da khairu ardillah wa habbu ardillahi ila allah ولولا أني أخرجت منك لما خرجت yace wallahi makka kai ne garin da yafi kowane gari daraja kai ne garin da Allah ya fi so ba don mutanen ki sun fidda ni daga garin ba ba zan fita ba kaga wani ya nuna darajar makka saboda haka makka shine garin da Allah ya fi so a duniya shine garin da ya fi daraja ba garin da ya kai makka daraja ba kamar yadda wasu malamai suke cewa madina ta fi makka daraja wanda suka ce garin madina ta fi makka daraja suka ce dalili shine manzala sa sama ya ce lamau bi usaudi ahdikum fi dunya lamau bi usaudi ahdikum fil jannati khairun min ad-dunya wa mafiya inda mutum zai aje bulalansa aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta daraja to sai ga a madina kuma akwai wani wuri a masallaci sunan sa rauda manzala sama ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna abin da ke tsakanin daki na dakin Aisha kenan da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to ga wani aljanna ne a garin maka kuma ba bulalan ka ba har motar ka ma zaka aje ko motocin ka ko gidan ka ma zaka dani dan iya dan karamin gida a wannan dan wurin to kaga yafi inda ake aje bulala kuma inda ake aje bulala kawai yafi duniya da abin da ke cikin ta da wannan imam malik sai ya ce to madina tafi garin makka amma zance mafi inganci makka ta fi garin madina saboda hadisin da muka faɗa ɗazu manzon sama da kansa yace wallahi makka kai ne garin da ka fi kowane gari kuma kai ne garin da Allah ya fi so shi yasa ibnu abdul bar ya ce haza nassu fi mahallin niza wannan nassi ne a muhallin jayya me ma'anar nassi annasu kullu kullu lafzin waridi lam yahtamil illa li ma'nan wahid ya zo ba ɗaukan wata ma'ana sai guda daya kamar wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku guda ɗaya ne la ilaha illa huwa rahman ba abun bauta da gaskiya sai Allah mai rama mai jinkai ba yanda za a yi ka fassara shi da wata ma'ana in ba wannan ba to haka nan da aka ce wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah makka kai ne garin da Allah ya fi so kai ne garin da ka fi daraja a bayan duniya gaba daya to kaga wannan ba yanda za a yi a masa tawili to kaga wannan shi ke nuna lalle makka shine garin da ya fi kowane gari a duniya sai ce haza na fi mahallin niza ibnu abdul babban malami daga cikin malaman malikiya sai ce wala alla malikan lan yabluqu hadha al wataƙila imam malik bai samu labarin wannan hadisin bane amma da ya san da wannan hadisin ya zo masa kafin ya faɗi waccar magana cewa madina ta fi maka da bai zai faɗi haka ba da imam malik imami ne a cikin hadisi saboda bin sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadisi ya inganta to yakan bar ra'ayin sai koma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn abdul bari yace da malik ya san wannan hadisin bai zai ce madina tafi tafi makka ba kenan inda kawai ka kaddara har a wurin malik makka tafi madina saboda wannan hadisin sannan hadisi yana nuna mazala akan keɓance su da wasu hukunce-hukunce wanda kuma ba keɓance wani da su ba kamar an halatta masa ya yaƙi a garin makka to amma ba a da'awan wannan sai in akwai hujja kamar yadda muka faɗa yanzu kaga anan yace inna allaha qad azina li rasulihi wa lam ya'zal cike nan magana ta kare Allah yayi wa manzon sa izini ya yaki a garin maka ko ko ba muku izini ba to kaga kana da hujjan cewa wannan hukuncin ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka nan hukunce hukuncin da aka keɓance shi da su amma aka kawai mutum bare zo ga hadisi nan yayi bayanin hukunci ka zo ka ce ai wannan kususiyar manzon Allah ne sai ce to kawo dalili in babu hujja sai mu ce a'a asali shine duk hukuncin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi ya shafi kowa da kowa shi yasa aka ce mu bi shi ya da an yi abu kawai mu yi sabon manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah yana sallah da takalmi su ma suna sallah da takalmi sai suka ga ya jefar da takalmi su ma sai suka kama jefarwa ba su tsaya suna tunanin a ah, wannan kan ko ya keɓance shi ne kila sa ne ba su tsaya suna wannan a ah, kila ko manzo Allah shi kaɗai ne aka keɓance shi da wannan hukunci kawai sai suka jefar tunda manzo Allah ya jefar su ma dole su jefar sun da aka gama sallah mazala sama ya tambaye su ya naga kun jefar da takalman ku sai mun ga ka jefar ne tun da ka jefar ku kaga babu inda za mu tsaya shikenan mazala sama sai sallallahu sama sai ce ni mala'ika jibril ne zo ce min akwai najasa a takalmi na shi yasa na jefar da shi to kaga su kenan da babu bukatan su jefar to amma tun da an wajabta mana tsanani mu yi koyi mai tsanani da mazala sun a kowane irin abu sai in dalili ya nuna wannan wurin ba a koyi da shi sannan ba za mu yi koyi da shi ba to kaga ba da za a yi su tsaya manzo Allah ya cire takalminsa su kuma ce ba za su cire ba sai ce to daga yanzu duk wanda zai sallah da ta abun nan ya zo masallaci ya duba in takalminsa akwai kazanta ya goge in babu ya shiga ya sallah da shi a haka amma sallah da takalmi ba sunna bane kamar yadda suke dauka yawa ja'izi ne ma mubahi ne in ka ya halatta kai sallah da takalmi ya halatta kai babu takalmi wato ba yabo ba fallasa kenan ba za a ce wanda ya da takalmi ya fi wanda ya ba takalmi lada ba ko wanda ya ba takalmi ya fi wanda ya da takalmi lada babu wannan don manzo Allah ya sallah da takalmi ya ba takalmi kamar khuffi ne rukusa ne ya halatta ai saboda haka kenan ba kuskure ne mutum ya dauke shi wai sunna ne sallah da takalmi mutane abin da yi shimfuda a masallaci masu kyau mutane sun wanke rigansu sun goge ka zo da takalmin ka kuma ka ce zaka shiga masallaci kai sallah ka ɓata shimfudan masallaci ka zo kuma ka ɓata rigunan mutane ka hana mutane ne tsuwa a sallah mutum yana sahu da kai in za a zauna ko za a yi sujjada ina tunanin za ka goga masa bayan takalmi kaga wanda ya ɗauki wannan sai ya zama na bai fahimci karatun ba ne wai don masu masallacin suka maka duka kai ka jawa kanka yawa ba hadisi ne ya ce maka ba ya kamata a fahimci menene ja'izi mubahi menene wanda yake mustahabbi ko wajibi Karatun baka fahimce shi ba sai ka je ka tabbaka shi bayan da. ya kamata a tsabbaka shi ba masallacin daɗin ya shi ne babu shimfiɗa babu shimfiɗa kowa ya shiga da takalmin sai ya sallah kawai ka samu mutum fesfen rigansa har ya goge ta tana kyalli yana da wuya a zamanin da ina aka samu rigunan ma a sati ai wanka sau ɗaya ina aka samu ruwan da za a yi wanka ina ke da wadatan banɗakin ma sai an je jeji a biya bukata ga iska a gari da sanyi yaushe za ka yi wanka ba ta kama ba sakamakon za a iya jurewa amma irin yanzu fa ba za a iya jure irin wannan ba kuma zance mafi inganci ba sunna ne ya halatta ne in mutum yayi da takalmi sallansa ta yi in yi ba takalmi sallansa ta yi to sai ka duba wanne yafi maka sauki wanne ne ba za ka cutar da jama'a ba wanne ne ba za ka kawo rikici a masallacin unguwarku ba sai ka dabbaka shi in kai haka ka zama kana da fikihu kenan مالتي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوى مقعده من النار وتوانا حديث إمام البخاري a أو باب يأتي باب كو باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم باب ليف وندي يوم زون الله كريا wanda yau manzon Allah ƙarya ana nufin wanda ya faɗi wata magana yace manzala sama ya faɗe ta kuma alhalin bai faɗa ba wato wanda ya danganta wa manzon Allah maganar da bai faɗa ba shine ya kirkiri ƙarya ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake magana ba wanda zai zo ya ba manzo Allah labarin karya ba to in wannan ne bara a ce kazaba ala nabi ba sai a ce kazaban nabiya ya yi Allah ƙarya ba shi labarin ƙarya amma in an ce kazaba alaihi ya kirkiri magana ya ce shi ya faɗa kuma alhalin bai faɗa ba hadisin an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya yarda da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa la takzibu alayya kar ku kirkiri magana ku danganta min alhalin ban faɗa ba shine ma'anan kar ku min ƙarya shine la takzibu alayya kar ku kar ku min ƙarya mana kar ku faɗi wata magana da ban faɗa ba ku ce ni na faɗa kar ku danganta min magana da ban faɗa ba mu ce ce manzon Allah ya ce kuma alhalin bai faɗa ba shine ma'anar la takzibu alayya yace fa innahu man kadhaba alayya fa innahu wannan zamiru sha'ani ne ai fa inna sha'ana kenan fa innahu yanda sha'anin da lamarin yake man kadhaba alayya duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini ya kirkiri magana yace ni na faɗa kuma ban faɗa ba falyatabawwa maqadahu minan nari ya tanadi wurin zamansa daga wutan jahannama ma'ana makomarsa tabbas wutar jahannama ne kawai abin da ya kamata ya je bukin kamar mota ne za ta tafi ka zo ka dan sa alama akan wani akan eh, gidan gaba kujera ta gaba ko a baya a gefe kana son bakin wundo ka je ka ajiye alaman inda kake son ka zauna kaga duk wanda ya zo bai zauna a wurin ba to haka nan duk mai yawa manzala sa sama ƙarya ya ce manzo Allah ya ce bai faɗa ba to ya sani tabbas makomarsa wutan jahannama ne ya je ya bukin din wurin zaman sa shine ma'anar falle tabawwa ya je bucin ya sa dan alama inda zai zauna amma ya sani tabbas kan zai shiga wutan jahannama sai dai in ya tuba to anan manzala sa sama ce duk wanda ya kirkiri karya ya danganta masa ya tanadi wurin zaman sa a wutan jahannama tare da cewa kuma duk sauran ƙaryan ma akwai wa'idi da wutan jahannama duk ƙarya ko kai ka ba mutum labarin karya ba haka ba ko ka ce wani ya faɗa bai faɗa ba shi ma duk sakamakonsa wutan jahannama ne saboda hadisi ne yake cewa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كشجن كدا قريا سو da ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama mutum bai gushe ba yana ƙarya har a rubuta shi makaryaci a wurin Allah kenan duk mai yin ƙarya ya ɗauki hanyar tafiya wutar jahannama kowace iri kuma ko ka ba mutum labarin ƙarya ko ka ce ya faɗa alhalin bai faɗa ba ka ƙirƙiri ƙarya magana ka danganta masa duka sakamakon wutan jihar nawa ne amma nan za su sama sai ya keɓance ce duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta mini ya tanadi wurin zaman sa wutan jihar nawa cewa ka tanada nan ma'ana dama already direct da ka wutan jihar nawa za ka tafi amma cewa in kai ƙarya zai zai sa zama fajiri fajiri kuma zai kai ka wuta kaga wannan akwai wata yar hanyar da za a bige nan kafin ka tafi wuta amma wannan kai tsaye kawai wutan ma za ka tafi saboda wa manzala ta sama ba daidai ne da kai wa wani ya sa ce fa inna kadhiban alayya laita ka kadhibin ala ahadin minkum man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar yi mini ƙarya a kirkiri magana a ce na faɗa alhalin ba faɗa ban faɗa ba ba fa daidai yake da ka ce zaidu ya ce kuma bai ce ba duk da wancan din ma haramun ne amma na manzon Allah ya fi tsanani saboda me za a gina wasu hukunce hukunce na addini a bisa wannan maganar da ka faɗa don maganar manzon Allah shari'a ce maganar wani kuma ba shari'a ba ce so da ce duk wanda ya kirkiri magana ya danganta min ban faɗa ba to ya tanadi wurin zaman sa wuta to kaga wannan ya kamata mutane su ji tsoron Allah in ka kirkiri ƙarya ka danganta manzala sallama ka kirkiri wani hukunci ne a shari'a in ka kirkiri wani hukunci a shari'a ka ce haka yake kayi wa Allah ƙarya kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ubangiji ta Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun Allah haramta alfasha zahiri da ne da ayyukan sabon Allah da zalunci da shirka kuma ya haramta kirkiri ƙarya a danganta masa idan ka ce wannan abu hukuncinsa haramun ne ba ka da hujja daga alkurani ko hadisi Ka yi wa Allah ƙarya yi wa manzo Allah ƙarya in ka ce halal ne Ba ka da hujja Ka yi wa manzo Allah ƙarya ko ka ce wajibi sahabi ne duk ƙarya ne saboda babu mai shir'anta wani abu sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda wa Allah ƙarya to ya sani kuma abun nan al'amarin ba daidai yake ba ba daidai yake da mai da kai wa wani ƙarya ba yasa ce a wata ce wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun kar kawai harshen ka duk abin da ya kawata maka ka fada ka ce wannan halal ne wannan haram don ka kirkiri karya ka danganta Allah kaga ko baka ce Allah ya ce haramun bane ko Allah ya ce kaza ba indai ka ce halal da haram to ka kirkiri karya ka danganta Allah ta'ala ubangiji ta lace duk mai kirkiran ƙarya ya danganta Allah ba zai samu rabo ba ranar alkiyama ma'ana wutan jahannama zai tafi ko manzo Allah kai wa ƙarya zaka tafi wutan jahannama ballanta na ubangiji subhanahu wata'ala wasu yan bidiya da suka zo wannan hadisin ana ce musu karramiya sai suka ce to Allah wai anan manzo Allah ya haramta ayi karya a kansa wanda aka ce alayyan nan kaman a larabci zai bada wani abu ne da zai cutar da kai in an ce ala yanzu idan ka ce abun nan da'autu lahu kaga ka masa addu'an alkhairi kenan amma in ka ce da'autu alaihi ka masa mummunar addu'a to sai suka ce manzon Allah ya hana an yukzaba alaihi a masa ƙarya wanda za ta cutar da addini ta cutar da shi amma bai hana an yukzaba lahu ba a yi masa wani ƙarya wanda zai amfane shi zai amfani addini a kirkiri magana a ce ya faɗe ta kuma alhalin bai faɗa ba amma wannan din zai taimakawa addini zai taimakawa shari'a sai suka ce in wannan ne ya halatta suka ce a alayya din nan akwai mafhumi man kazaba alayya to mafhumu kenan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nari suka ce mafhumi wannan hadisi man kazaba lahu shi kuma falashi alayhi wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini yace yace yace yace na ban faɗa ba wannan zai kawo wani abu ne na shari'a wanda babu a shari'a ya cutar da manzala sa sama amma man kazaba lahu kuma wanda yi wata ƙarya da za ta amfane shi kuma suka ce wannan ya halatta sai suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya suna ta sawa a cikin shari'a sai idan manzo Allah ya ce wannan abu halal ne ai wajibi ne ko kuma mustahabi ne sai su karo hadisai na ƙarya su yi ta kawowa su yi ta kawowa ai zai karfafa bi wannan mustahabin ko wajibin in wani shine a hadisu targhib ko kuma hadisai na tsoritarwa magana ce wannan abu haramun ne sai su dinga kirkiro hadisai na ƙarya duk wanda ya kaza zai shiga wutan jahannama za a masa kaza ranar alkiyama su yi tabbatan wasu abubuwa wanda manzon Allah bai faɗa ba wai ai wannan zai karfafa shari'ar manzon Allah ne sasa to da haka wannan ƙaryan da aka danganta masa ko magana da aka faɗa aka faɗa bai faɗa ba ai tana karfafa sa ne wannan ba cutar da shi za ta yi ba sai suka ce ya halata kaga wannan jahilci ne jahilci ne saboda haka man kazaba alayya duk wanda ya kirkiri ƙarya ya ce na faɗa ban faɗa ba sawa'un ƙaryan da za ta cutar da addini ko wanda ba za ta cutar da addini ba duk hadisin na ya haɗe shi falyata bawa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zama sa wuta ka ba da labari ka ce wanda ya kaza ranar alkiyama mala'iku za su kama shi su ɗaure shi su dunkule shi su sa shi a wutan jahannama kuma ka ce wannan baka cutar da addini ba ba ya gaya maka za a yi haka idan aka ce wannan abu haramun ne an faɗa maka irin nau'in azaban da za a yi wa mai shi ba faɗa ba kai kuma ka kirkiro ka faɗi abun da Allah bai faɗa ba ba kai za ka tsara masa yadda zai masa hukunci ba ko kuma wannan abu mustahabbi ne a yi shi kai kuma sai ka zo ka ce duk wanda ya yana da lada dubu biyu ko lada dubu saba'in ko idan kai wannan aikin kana da ladan annabawa dubu sittin kawai mutum ya ce ai wannan ai zai taimaka wa addini ya san ƙarya yake yi amma sai ce zai taimaka wa addini wannan ai karfafa ainihin shari'ar manzo Allah ya sassa ka zo ka bashi ladan kenan kai zaka tsara wa Allah yanda zai bada ladan har ka zo ka fifita wani miskini akan annabawa annabawa ma dubbunai kuma a ce baka da laifi in kai haka in ba jahilci ba za mutum ya yadda da wannan sai dai jahilci to ne shine haka ana haka aka yi tayi wasu a can ba suka dinga kirkiro hadisai akwai a hadisu fadailul qur'an kowace sura tana da falala sura sura abun da yawa aka tambaye shi aka ce wai ina ka samu wannan hadisin an ikrama alim ne abbas kaza kaza yace wallahi ni kawai ga mutane suna sakaki wajen karatun qur'ani sai na dinga kirkiro hadisai wanda suke kwadaitarwa karatu alqur'ani don in zaburar da su kaga kuskure ne wannan in ka musu tarbiya za su karanta alqur'ani hadisan da suka zo da su ingantattu wanda suke nuna ladan karatu alqur'ani sun isa kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya lada goma wanda ya kware wajen karatu alkurani yana tare da mala'iku wanda yake abin da yake ina wajen karantawa lada biyu za a bashi ladan i'inansa da ladan karantawa wannan bai sai kwadaitar ba qur'ani yana ƙara tsoron Allah yana goge zuciyan sakan zuciya in ana karanta shi gidan da ake karanta alkurani da wanda ba a karantawa kamar rayayye ne da macece kamar mai rai ne da wanda yake tazaran tazaransu akwai hadisai ingantattu da yawa wanda suka zo akan wasu surori ko suka zo akan qur'ani gaba daya wannan sun isa su kudaitar da mutu amma kar ka kirkiro maganan da manzala sa sama bai faɗa ba sannan ka zo ka ce ya faɗe shi idan kai haka ka yi kuskure kuma ka ka abin nan ka kawo wani hukunci da Allah ta'ala bai kawo shi ba to wannan shine sai ka ji mutum sai ya zo ya karanta maka hadisi sai ya ce wai ya fahimci maganan a cikin hadisin ne ko ayan alqur'ani to ai mafhumi abin nan wani abu ne a usul fiqh yana ce masa mafhumul mukhalafa man kadhaba alayya shikenan mafhumul mukhalafan sa kenan man kadhaba lahu wanda ya min ƙarya man kadhaba alayya wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini zai cutar da ni ya tadi wani zama sa a wuta sai sai to man kadhaba li kuma wanda ya kirkiri ƙaryan da ba za ta cutar da shi ba shi kuma ba zai shiga wuta ba to wannan hadisin babu mafhumi a jikinsa kamar hadisai da yawa ayoyin alqur'ani don manzala ya haramta ƙarya mutlaka duk wanda ya ƙarya kama hanyar wutan jahannama kaga ba a ce mai amfani ko marar amfani ba kowace irin ƙarya sannan akwai ayoyin alqur'ani da suke da irin wannan baka isa ka ce suna da mafhumi ba kamar wala takulu riba adafan mudha'afa la takulu riba adafan mudha'afa kar ku cire bankin baninki sai ka ce ah, a to sai dan kaɗan ne in ba ninkin ba ninki bane riba riba ta halatta hakan kai haka jahilci ne wannan sai ka ce in yar kaɗan ne ta halatta tunda Allah ta'ala ce karka ci riba ninkin ba ninki sai ce maka a wannan a al'adansu suna cin riban ninki ba ninki ne a ninninka sai sa aka ce kada su ci amma akwai ayan alqur'ani da suke haranta kuma riba kowace iri ce komin kankantan haka nan a cikin manzala sallallahu ke cewa abun nan riba tana da kofa saba'in da wani abu A aisaruha mislu an yanki rajulu ummahu mafi kankantar riba da mutum zai ci kamar ya je ya zina da mahaifiyarsa ne hukuncinsa za ka zo ka halatta riba yar kaɗan ne bai zai yiwu ba haka nan wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci sai ka ce to wannan yana nuna in ba tsoron talauci bane ya halatta a kashe su in yaro ya baka hauji zai ka dau takobi kawai ka sare wuyansa kenan in kai wannan fahimtar ka yi jahilci saboda mutanen jahiliya suna kashe 'ya'yansu ne don kasu talauci 'ya'ya mata wai suna jawo talauci sai aka ce kar ku kashe su don tsoron talauci Allah ne yake azurta ku da ku da su din gaba da kai kuma sai ka ce to Allah ba kashe 'ya'ya domin talauci ta in domin haushin su kake ji zaka iya kashe su kaga in kai haka ka jahilci haka nan ayoyin alqur'ani da yawa wanda ainihin wato babu abun nan baraka baraka ainihin ce suna da mafhumul mukhalafa ba sannan ya ce an salamata bin al-aqwa'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى ya عليه man ya kula يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga Abi Salamata ko an daga Salamata bin al-Aqwa radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا من يقول علي duk wanda ya faɗi wata magana ya danganta mini malam akul abun da ban faɗa ba falyatabawa maqadahu minan nari ya tanadi wurin zamansa a wutan jahannama Kinan wuta zai koma sakamakon sa wutan jahannama ne wannan hadisin bai da bambanci da wancan man yaqul alayya malam akul wanda ya faɗi abun da ban faɗa ba ya ce na faɗa shine daidai da man kazaba alayya wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini a wata riwaya man zaba alayya muta'ammidan wanda ya mini ƙarya ya kirkiri magana da gangan ya faɗa kuma ya san yace ni na faɗa ya san ƙarya nake yi ya taje wurin zaman sa wuta to kaga muta'ammidan din nan na ya san cewa ƙarya yake yi ya san ƙarya yake yi ni ban faɗi magana ba yanzu manzo Allah sama sai ya faɗe ta shine ma'anar muta'ammidan ya tadi wurin zaman sa to kaga muta'ammid yana da mafhumul mukhalafa ne mafhumul mukhalafa wanda ya mini ƙarya akan kuskure shi bai shiga cikin wannan hadisin ba shi ba dan wuta bane tunda yace muta'ammidan wanda ya mini ƙarya da gangan kenan wanda ya akan kuskure shi bai karyata da wurin zaman sa an yafe masa saboda hadisin da yake cewa rufi'an ummati alkhata wan nisyanu wa mastukhrihu alai an dauka cewa al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu kai ka dauka hadisi ne sai ka zo ka fade shi a matsayin hadisi ko su budda baka ne abin da kake son ka fada daban sai kace manzon Allah ya ce kaza ya ce halal kace haramun wannan su budda baka ne Allah ba zai kama ka da wannan ba kaga kuskure ne to kaga anan hadisi yana da mafhumul mukhalafa man ba alayhi muta'ammidan shi yasa wasu hadisan suke fassara shi man haddasa anni hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahlul duk wanda ya ba da labarin wani hadisi kuma ya san hadisin nan ƙarya ne ba ni na faɗa ba yana daga cikin masu ƙarya shi ma kamar ya ƙirƙiro hadisin ne ya me ya faɗa shine ma'anan wa huwa yara annahu kadhibun ya sani cewa ƙarya ne to sai zuwa wata rawan man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin duk wanda ya kirkiri duk wanda ya bada labarin wani hadisin yura da ake zaton ƙarya ne ni ban faɗe shi ba to yana da ɗaya daga cikin maƙaryata to kenan akwai hadisai guda biyu kar ka kuskura ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ana da ilimin ƙarya ne shine hadisi mawdu'i ƙarya aka ga aka kirkira aka ga manzala sama kar ka kuskura ka je kana faɗan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ka dinga faɗan hadisin kuma alhalin hadisi ne na ƙarya ka ce manzon Allah ya faɗa to nan ma kamar kai ne ka kirkiro shi akwai kuma hadisi matruk hadisi matruk shine mutum ne yutaham bil kadhib mutaham bil kadhib a hiransa da mutane yana ƙarya amma ba taba kama shi yayi wa manzon Allah ƙarya ba wancan na farko ya yana yi wa manzon Allah ƙarya dama yana kirkiro hadisai ya faɗa kaga wannan tabbas ƙarya ne in ka isar da hadisin a haka to kai ma kai wa manzon Allah ƙarya to akwai kuma hadisi matruki mutumin a hiransa da jama'a yana karya amma ba a taba kama shi yayi wa manzon Allah karya ba sai malamin hadisi suka ce ba a karban hadisin sa tunda yana yi wa mutane karya zai ce wani ya faɗa wani bai faɗa wani labari ya ce ya faru kuma bai faru ba to wannan kan zai iya wa manzon Allah sa sama karya hadisinsa sa sai zama hadisi ne matruki saboda a masu ruwan akwai mutahabbil kazi. to shine wannan mazala yake cewa yura annahu kadhibun ana zaton ƙarya ne kaga zance mafi rinjaye ko mafi rinjayen zaton mutane ko tunanin mutane ƙarya ne wannan hadisin tunda mutumin nan makaryaci ne wani labari zai zo ya baka ka yadda da shi to shi ma in kace qala rasulullah manzon Allah ya ce to nan ma kazi ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya shi ne ma nan wa huwa ahadu al so da kenan hadisin da ake cewa manzala su ya ce shine hadisi sahihi ko hasan hadisi sahihi ko hasan amma hadisi mawdu'i sai dai ka ce ya zo a hadisi na ƙarya an ce manzo Allah ya ce kaza amma ƙarya ne hadisi matruki shi ma sai ka ce ya zo a hadisi hadisin da bai inganta ba an ce manzo Allah ya ce kaza amma hadisin nan ba gaskiya bane kaga hadisi ne matruki kin to akwai hadisi da'ifi wanda bai kai matsayin matruki ba to shi ma ba za ka ce manzon Allah ya ce ba kai tsaye sai dai ka ce ya zo a hadisi da'ifi manzon Allah wance manzon Allah ya ce kaza kowa ne ya ce manzon Allah ya ce kaza sai ka sassauta amma in kai tsaye ka ce manzala sasma ya ce kaza ai ka nuna kenan kamar ka yadda da hadisi. to hadisi sahihi ko hasan shine kawai wanda ake wannan don ka guje wa wannan hadisi. kar ka fada cikin hadisin da yake cewa man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ya faɗi abin ban fada ba yace na faɗa ya tanadi wurin zaman sa a wuta ko kai ka kirkira ko ne kirkiro ka faɗa to duk kun yi tarayya a cikin wannan wannan ƙarya din hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبن تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار هذا أن هذا متعمدا حديث daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace tasammau bismi ku yi suna da sunana ma'ana tasammau ku amsa ku amsa bismi da sunana ya halatta ce maka Muhammadu ka amsa ko Ahmadu ko Mahmudu duk suna manzala ne sassama so da haka kenan zaka iya sa wa ɗanka suna irin na manzala sassama zaka iya sa wa kanka suna irin na manzala sassama wannan babu matsala sunanka muhammadu ko ahmadu ko mahmud sai ce wala taqtanu bi kunyati amma kar ku sanya wa kanku alkunya da alkunyata menene alkunya shine a ce baban wani ko kuma mamar wani alkunyatu shine ma, suddira bi abin aw ummi haka ba suke ba sa kiran mutum ga sunansa sai dai a ce abu wani abu fulan abu zaidin abu abu juraij abu muhammad abu ahmad abu abdullah abu abdurrahman baban abdurrahman baban muhammadu baban wani kuma har yanzu laraba suna da wannan al'adan har yanzu nan kowane balarabe zaka je yana da alkunya baban wani sai dai in bai aure ya haifu ba in mace ce za a ce ummu kaza ummu ibrahim ko ummu abdullah mahaifin maman abdullahi su al'adansu ne ka kira mutum da sunansa gayansa ai baka karrama shi ba sunansa abdullahi kawai ka ce abdullahi baka karrama shi ba sai a duba waye ɗansa daga cikin manya-manyan 'ya'yansa sai a ce baban wani mu ma muna da wannan al'adan sai dai bata yi girma ba me ma'anan bata yi girma ba yara ne suke gaya wa na sama baban wani ko maman wani amma sawoyinsa ko wanda suke sama da shi suna kiransa da sunansa kai tsaye in ibrahim ne ibrahim musa ne musa to amma su larabawa ko kana sama da mutum ko ainihin babansa ko babbansa ko abokanensa duk suna kiransa da baban wani haka ne mace ce kuma mahaifiyar wance to manzala sallama sunansa muhammad alkunyansa kuma abu qasim shine ne babban Abu qasim to amma laraba ba za su zo su ce ya muhammad sai dai su ce ya abul qasim ko ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya rasulullah ko ya nabiyallah amma ba za a zo kai ga ce ya Muhammadu ba ya manzon Allah ko ya annabin Allah ko ya baban Qasim Abul Qasim to amma ba mai zuwa ya ce ya Muhammad sai dai in ba larabin kauye ne don akwai mutanen kauyen da suka yi haka suka zo bayan daki tun bai fito ba a gidan yana gidansa suka zo bayan gidansa suna cewa ya Muhammad ukhruj ya Muhammadu ka fito ka fito komai matsayinka wani zai iya maka wannan <laughs> wannan kwaba komai matsayinka to ne zai kira ka da gayan suna ka kuma ya doka maka kira to ta sanawa shi ba wai ya yi fushi bane amma Allah ta'ala sai nuna ya koya wa larabawa ladabi yace kar a dinga kira manzala ta sanawa da gayan sa irin wannan kira innal ladina yunaduna ka min wara'il hujurati aktharun la yaqilu masu maka shela suna kiran ka a bayan ka ya muhammad muhammadu ka fito yace mafi yawancin su ba su da hankali <laughs> mutane kauye ne suna da wauta sai ma nan la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja lakana khairan lau su zauna su jira ma har ka fita to ba su saba mu'amala da jama'a yanda ake karrama me mutane ba shi yasa rayuwa a cikin jama'a yakan sa ka koyi wasu ladduba kai baka san ma ka koye su ba sai ka je kana rayuwa da wa'inda ba sa rayuwa cikin jama'a mutanen jeji ko kauye. sai kaga a sai kana da wani ladabin da ba su da shi wani karrama sai kaga ba karrama na gaba ba wani abin nan sassauci ba haƙuri in kai wa mutum abu take zai rama ko ya gaya maka baƙaƙen maganganu ko ka nemi wata alfurma wanda in a gari ne za a maka ita ba a damu ba amma a ƙauye mutum kawai sai ka ga ina ba zai maka wannan alfurman ba to sai qur'ani sai da daftar da su to to sabbai ba sa kiran manzala sa sama muhammad sai manzala ya ce to za ku iya sa sunana Su ma sauran larabawan ai kowa baban wani ake cewa to amma yanzu idan ka ce ka sa wa ɗanka kasim alqasim sunan ɗanka sai aka zo kace a ce maka baban qasim abul qasim sai aka zo ana zaune manzala ana ce masa abul qasim ana zaune a Abana fadar manzala sallallahu ga jama'a ga manzala na wurin so ni yazo ko akan hanya manzala na wucewa so ni yazo yace abul qasim ko ya abul qasim ya baban qasimu kuma kai ma kana wurin baban qasim din ne manzala baban qasim kaga dukan ku biyu za ku yi waya ya abul qasim manzala waya kai ma ka waya kuma sai ya zama na ba manzon Allah ake nufi ba kai ake nufi ai ba ku kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata mun fahimta kamar yanzu sunan ku ku biyu sai su zama iri daya kuna wuri sai wani ya zo ya kira wannan sunan dukkanin ku sai ku dauka da ku ake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda a masa haka ba tunda ana kira laraba suna kiran suna mutane da alkunyan su ne baban wani to ba za ka ce wa kanka ka sa wa kanka abul qasim ba ko da kana da da qasim sai dai ka samu wani yaron kuma daban a ce maka baban abdullahi amma a ce maka baban kasim kuma manzala baban kasim a zo a kira a ce baban kasim dukkanin ku koyo waya an an yi haka ba yau manzala sa sun da biyu shi ba shi kake kira ba ya amsa sai ka ce a ba kai nake nufi ba wani ne a cikin taro manyan mutane babban mutum zai ka zo ka kwala masa kira sai ya ce na'am sai ka ce a ba kai nake kira ba wancan nake kira ka nuna wani don Allah ka kyauta masa ba ki ba ladabi a cikin wannan to shi yasa aka ana ladabtar da sabon manzala sama yadda za su kira sunansa to amma in ka sawa kanka suna Muhammadu ai ba da Muhammadu za a kira ka ba in a ana cewa ya Muhammad manzala ma ba zai waya ba ya san sabon su ba za su kira shi da wannan sunan kuma ba a faɗa ma sai dai mutum daga kauye yake wannan zai iya faɗan wannan to shi yasa yace za ku iya sa alkunyata amma ba za ku iya sa za ku iya sa sunana amma kar su kar ku sa alkunyata to amma shi ma wannan malamai suka ce a zamanin manzon Allah ne ba a yi sallallahu alaihi wasallam saboda illan da na fada in aka kira manzon Allah zai dauka da shi ne kuma ya zama ba shi bane amma ba manzala su suma ya rasu magabata sun sawa kansu alkunyan Abul Qasim baban Qasim so da lokacin ka ce Abul Qasim to mazala ba nan ballatana ya dauka da shi ake wannan ya halatta amma a lokacin da yake rayu bai halatta ba sai ce wa man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni a halin bacci fakar ra'ani tabbas ya ganni inji manzo Allah sassama wanda ya ganni a mafarki to tabbas ya ganni ni na inji manzon Allah sassama fa inna shaitan la tamassalu fi surati yace saboda shaitan baya misaltuwa a cikin surata to yanzu wanzu a wannan hadisi me za mu fahimta idan ka ga manzon Allah sallama a surarsa a yanda yake to shi ka gani a mafarki domin hadisi yace man ra'ani wanda ya ganni fil manami a mafarki fa ra'ani tabbas ya ganni to wataƙila sai ka ɗauka a ko taya ka gani sai ce fa inna shaitana la yatamassalu fi surati shaitan baya misaltuwa da surata bai isa ya zo a surata ya zo maka kana bacci ya zo maka a surata alhalin kuma shi shaitan din ne bai isa haka ba sai dai ni in zo maka a surata ina fata mun fahimta kenan shaitan zai iya zuwa da suran wani abokinka ko sarkin garinku sai ka ɗauka sarkin garin ne ko abokin ka yanzu ka farka sai ka ga mafarki kake shi kuma ba shi ka gani ba wani ibn shaitan ne ka gani zai iya surantuwa da suran kowa amma ba zai surantu da suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ka ga manzala sa sama a surar sa yanda take to shi ka gani wannan kuma daraja ne daraja ne wato me ma'anan a surar sa malamai sun wallafa littattafai ko ina nan cikin hadisai bukhari muslim da sauransu siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tirmizi ya wallafa a al muhammadiyya ɗabi'unsa da suransa da siffofinsa aka yi ta bayanin yadda tsawon manzala ta so yake dogo ne amma dogo matsakaici ba dogo wanda ya wuce gona da iri ba kuma shi ba gajere ba ne ma'ana dai siffa ta tsakatsaki sannan fari ne ba ba ba baki ba ne wato farinsa kuma yana karkata zuwa ga jaje-jaje fari-fari jaje-jaje haka fatansa take mutum ne mai yawan gashi mutum ne mai faɗin kirji mutum ne mai manyan ido gashinsa irin na larabawa ne ba wanda yake dunkuluwa ba ba jadar rasi ba ne aka dinga siffanta mazala sa salama ya tsunsa da komai nasa ta yanda in ka karanta in ka ga mazala sa salama za ka gane shi ka ce wannan mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai kai mafarki sai ka ga mazala sa sama irin yanda sahabbai suka siffanta shi a cikin hadisai ingantattu to tabbas mazala sa sama ka gani a mafarki surarsa ne ta zo maka wannan kuma daraja ne to amma idan ka ga wani abin nan sarkin a suran kaga wani mutum a asuran sarkin garin ku ko jauron ku ko mai unguwarku sai ya ce maka ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka farka to kar ka yadda ka je ka bada labari ka ce ka mafarki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga jauron ku ko su ko kuma sarkin garin ku ko mai unguwarku shedan ne ya surantu da suransu amma ba za ka gane ko kaga wani mutum baki baka san waye bane wani baki gajere baka san waye bane sai ce maka manzon Allah ne shi ka ce kawai shedan yayi ƙarya domin bai sur bai fito a sa ba manzon Allah dogo ne kuma fari kaga ya saba suran manzon Allah ko kaga gashin sa irin na bakakin mutane ko da fari ne dogo manzon Allah gashin sa irin na larabawa ne ko ka ganshi mai kananan ido ba manzon Allah sa sama ka gani ma shedan ne maka ƙarya yace shi manzon Allah ne zo maka a suran wani amma ba sura sallallahu alaihi wasallam ina fata mun bayyana kenan mafarki kaga alaihi wasallam yana bukatan ka je kai wa malami bayani wanda ya san sirar alaihi wasallam ya san siffofinsa ka masa bayanin ga yanda ka ga manzon Allah in ya siffantu in suran ta yi daidai da irin sallallahu alaihi wasallam yanda ya zo a hadisai ingantattu sai malami ya ce maka eh manzon Allah ka gani amma in ka kauce ya zama na siffan ba haka bane zai ce maka a wannan shedan ne ya zo maka wata sura ya ce maka manzon Allah ne amma ba shi bane kai akan kanka in ba karatu kai ba ka isa ka gane ka ga manzo Allah sa sama ko ko baka gan shi ba to kaga kenan mutane su daina ruduwa mutum bai bai karanta siffofin manzo Allah sa sama sai zai ce maka ya mafarki ya ga manzo Allah ah, shaidan zai iya sifantuwa da siffan wani ya zo ya ce maka ya ga manzo Allah ya ce maka shi manzo Allah ne don shaidan makaryaci ne to wasu kuma su je wasu dauko shari'a ta wannan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ne ya zo da siffa irin ta shaidan sai ya zo ya ce maka wai shi manzo Allah ne kuma ya dinga maka wahayi ya dinga baka wasu hukunce hukunce wanda suka saba wa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shedan ne yake wannan aiki sai idan ka farka sai ka ce ai kai kaga manzo Allah sama ya halatta maka abubuwan da qur'ani da hadisi ya haramta saboda haka kai yanzu ka kai wani matsayi a walittaka ya halatta kai kai amfani da wannan shari'ar da manzo Allah ya baka a mafarki ka bar kuma wanda yake na hakika na qur'ani da hadisansa sai mu ce maka ba manzo Allah san sama ka gani ba baka ga manzo Allah sama ba kaga dai shedan yayi maka ƙarya amma wasu a haka suke tafiya din sai kaga suna yin wasu abubuwa sai su ce wai a mafarki suka gani ah to Allah ta'ala ce mu bi mafarki ne ya faɗa ba Qur'ani da hadisi yace mu bi saboda haka in kuma manzo Allah sama ka gani a suransa wallahi ba zai ga maka abin da ya saba wa shari'ansa ba ba zai gaya maka abin da ya saba wa Qur'ani ko hadisi ba so da addini ya riga cika al-yawma akmaltu lakum dinakum tun kan ya rasu Allah ta ya saukar da ya cika addini mazala bai kara wata shari'a ba rayuwan da ya bayan saukan wannan ayan ba wani abu na shari'a da ya kara har ya rasu yana rayuwa a yanzu a mafarki zai kara wani abu ne ko ya rage bai zai rage ba Ko da haka idan kana kana da ilimi kana da tsoron Allah sai ka gane duk abin da ka gani a mafarki sabanin shari'a ka ajiye shi a gefe shedan ya zo wa Abdul Qadir Al-Jilani shine Al-Jilani wanda ake danganta masa dariƙan Qadiriyya kuma alhalin shi bai yi ta ba wannan bawan Allah malami ne mutumin kirki Shi shikenan sai shaidan ya zo masa a wata sura sai ya ce masa shi ubangijinsa ne ya ce masa ana rabbuka ni ubani ne ubangijinka ya ce masa ka je ka aikata duk abubuwa na haramun na alfashan nan gaba ɗaya na halatta maka shi shikenan da ya zo wajen almajiransa sai ce shaidan ya zo masa a mafarki ya zo ya ce masa wai shi ubangijinsa ne kuma ya halatta masa duk wasu abubuwa na alfasha na haramun to sai suka ce masa ah, ya kai ka gane cewa shaidan ne wani ne zo masa mafarki ce masa shi Allah ne kuma yaje aikata duk abubuwa na haramu sai ce masa ya kai ka gane cewa shaidan ne ɗalibansa suna tambaya sai ce da abubuwa guda biyu abu na farko ya ce ana rabbuka bai sai ce ana Allah ba don fir'auna ma duk sa cewa ya ana rabbukumul a'la sai amfani da rabu bai ce ana Allah ba bai ce ni ne Allah ya ce ni ne ubangiji na biyu kuma ya ce ya halatta mini dukkan wasu abubuwa na sabon Allah na haramun na daina yi ce to wannan kuma ya yi karo da abun da ubangiji ta ya ce inna Allah la amuru bil fashai wal munkar Allah ba umarni da alfasha da munanan ayyuka shi kuma ya ce in je in aikata alfasha da munanan ayyuka ya halatta mini to Allah kuma bai zai magana zai warware ta ba to da ka sai gane cewa me ƙarya wannan shaidan ne kawai to in kana da ilimi haka zaka gane in wani ya zo maka a mafarki shaidan ya zo maka a mafarki ya ce maka shi annabi ne ko shi Allah ne ya baka wasu abubuwa na shari'a sai ka ce karya kake yi duk abin da ya saba a shari'a wani ya baka shi ko a mafarki to ka ce shaidan ne don Allah bai zai warware abin da ya kawo na Qur'ani na shari'a ba manzo ya sama bai zai warware abin da ya gaya mana na hadisansa ingantattu na shari'a ba Ko da haka mutum sai gane wannan amma bin mafarki ko shakka babu wannan rudun shaidan ne sai mutum ya je halatta wa kansa abin da yake haramun ne shi yasa za a ga wani wai ko haramun ne a wurin ku amma shi kuma ya halatta masa saboda ya kai wani matsayi a wurin Allah ta'ala to duk irin wannan rutsu ne ne shaitan yake zuwa musu a mafarki yana musu irin wannan wahayi din Allah ya shawage sai ya ce wa man kadhaba alayya mutaqqidan duk wanda ya min ƙarya da gangan yace na faɗi magana ban faɗe ta ba da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa a wutan jahannama kaga inda kuskure ne kenan ba za a ce dan wuta bane saboda Allah ya dauke al'ummar sa kuskure ko da mantuwa sai ka ce maganar wani malami ne sai ka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce a bisa kuskure kana son ka faɗi sunan malami sai ka ce manzon Allah ya ce kaza wannan kuskure ne ko ka manta ka ɗauka hadisi ne amma ba hadisi ba ne maganan wani ne daga cikin malamai mantuwa kai Allah ba zai kama ka da wannan ba shi yasa wannan hadisi ya ce muta'ammidan inda gangan yayi to dan wuta ne ya tanadi wurin zaman sa a wuta Allah kare mu daga wutan jahannama Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta nuna mana karya, karya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh